Sashen Hausa na Studio kalangosu su gabatar da labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan yamai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin shirin na yau Juma'a 14 ga watan Fabrairu na 2025. To a cikin shirin za ku ji cewa kuma muna dauke da kaɗan daga cikin bayanin da ministan shari'a ya yi jiya a gidan talabijin na rediyo da rediyo na ƙasa a cikin tsarin gabatar da ayyukan mambobin gwamnati. a gobe ne shabiyar ga watan fabrairu za a soma zaman taron kasa domin kayyade wa'adin mulkin rikon kwarya saboda haka majalisar matasa ta kasa ta shirya wata ganawa a yau rahoton musamman na yau na tare da labarin yaji dogo fitaccen dan wasan al'adu na nijar a ci gabar tattaunawa da mabobin gwamnati kan ayyukan da suka aiwatar jiya dai ya kawo ga ministan shari'a aliyu dauda a bayanin nasa ya dawo kan batutuwa da dama da suka hada da tahiyar shari'a na kaɗan daga cikin bayanin da ya yi a gidan talabijin da rediyo na ƙasa. Mun sha hankalin shugabannin gidajen shari'a da su bi ka'idoji don haka ne a shekara 2024 a kotun kasuwanci da ke da takardun sauraren shari'a na sasantawa a cikin takardu 480 an sasanta su. Haka zalika a shekara 2024 a cikin gidajen shari'a goma sha biyar takardun shari'a 489 aka sasanta su a yayin da lokaci ɗaya a cikin gidajen shari'a 36 bai huce shari'a 770 ba inda kuma mun haɓaka waɗansu tsare-tsare na ƙarfafawa alƙalan shari'a da su mai da hankali ga sasantawa su rinka baiwa jama'a shawarar shiga tsakani a cikin cibiyoyin shari'a'o'i da muke da su a nan a wani matakin share fagen halartar babban taron ƙasa da zai soma gobe 15 ga watan fabriye a yau majalisar matasa ta yi wata haduwa ta shawara shugaban majalisar sidi muhammad ya muna ƙarin bayani akan abubuwan da suka tattauna Za mu gudanar da tafiyar mu cikin armashi da shiri tare da gudunmuwar jama'a tunda tarihi ne muke rubutawa. Saboda muna nan ne da sunan matasa, sai mun ba da gudunmuwar mu ba kawai abin da ke ci musu tuwa a ƙwarya ba ko neman wata manufa, amma don mu faɗi yadda muke gani ya kamata a yi don gina ƙasa. Zauren shawarar matasa ba za ya keɓe ba can daban ya yanke shawara bisa kai ga ga yadda matasa suka ce. Don shi ne muka zaɓi mu tattara dukkanin wakilan matasa na jihohi don a gane maudu'an da za mu tafiya saman kansu tare cikin shiri da tsari yadda ya kamata. Yau sha hudu ga watan Fabrairu masoya a duniya na bukin sallar masoya ta San Valentin su kasance matasa ko kuma waɗanda suka kama girma. A maraɗi ra'ayoyin sun bambanta a game da sallar ta San Valentin ga bayanin da wasu matasa suka yi wa Mohamed da Maman. sallar masoya ce, sallar mu ce ranar mu ce yau za mu fita domin yin shagalin sallar. Ina son na baiwa masoyiyata kyauta zan gayyace ta a wajen wata wasa a yau da maraicen. Ba zan yi bikin wannan sallah ba saboda ganin yanayin halin matsin lamba da ake ciki. Sannan yanzu haka ban da ma masoyiya da za mu yi bikin wannan sallah. Bana bikin wannan sallar ta san Valentin yau da shekaru da dama kenan saboda an girma muna da abubuwa da dama masu muhimmanci kuma malamai ma suna yin wa'azi kan cewa ba ta dace ga musulmi ba. To gaskiya wannan sallah ta Saint Valentin ni ba ma san ana yin ta ba kuma ban taba yin ta ba sabida ni dai ban ma san ta ba. daga 15 zuwa 22 ga watan fabrairu na 2025 za a gudanar da kasuwar bashe kolin kayayyakin ayyukan hannu karo na farko a agadez a cewar ma'aikatar hannu wannan tsarin haɗin gwiwa na ma'aikatar yawon bude ido ta jiha da ƙungiyar ma'aikatan hannun za ta iya baiwa ma'aikata damar sayar da kayayyakinsu waɗanda ke fuskantar matsalar masaya. a matsayina na mai sana'ar hannu wannan baje kolin yayi ganin cewa muna cikin wani yanayi na rashin kasuwa watakila wannan baje kolin zai sa mu samu ciniki muna kiran al'umma su zo da himma su sai kayan mu pour découvrir nos potentialités donc on peut dire que en faisant muna iya cewa in ana irin wannan taron na baje kolin abun da muke kirkirawa al'umma sun iya zuwa ziyara da kawo tallafi ga masu aiki idan da hali kuma sai a saya ta haka ne ake iya taimakawa masu saƙa. Shi aka buɗe wata kasar bashe kolin albarkatun noma da kiwo da kuma na kayan ayyukan hannu a difa domin al'ummomin boso kabalewa da kuma gaskeru. Tsari ne na ƙungiyar ƙasa da kasa mai kula da albarkatun wato mai kula da bakin haure da asusun tallafawa al'umma na Majalisar Ɗinkin Duniya. shirin zai ɗauki tsawon kwanaki biyar ana gudanar da shi mani musa ya haɗu da wasu masu kayayyakin kamar haka sunana bayram elaji adam daga boso nike wannan bikin abin da muka kawo ɗan kihi manya mun kawo soyayyen kihi mun kawo barkono mun kawo wake mun kawo zuma mun kawo kulecin mun kawo umra arzikin boso ne wani abin da ake a garinmu ne muka kawo abin da muke so mu ci guri mu ma mu gwada abin da yake wajenmu mu ma mu samu mu yi ci gaba da harkan da ake yi a garinmu 'yan difa da 'yan karkara ko wanda suke niyame su ji maganan mu muki himu wannan da muka kawo da wani zuma mu na gargajiya ne mai kyau ne muka kawo ba haɗi ba komi mutum in ya ta yi da kayan mu wannan gobe ma zai kiraye mu ya ce mu aika dilisha difa kura na kawo turaren wuta na kawo umar na kawo kuma kayan busu alhamdulillah mun zo mun samu bakin rabon mu A watan Janvier na 2025 farashin cimaka dangance da yanayin kaka ya soma karuwa bayan wasu 'yan watanni na faɗuwar farashin. Rahoton ma'aikatar da ke kula da bayyana farashin cimakar na wata yana cewa eh, wato farashin ya hau sama idan aka kwatanta da watan Desambar na 2024 ga mafi yawan abincin. Ga ƙarin bayani a fasarar rahoton Rahilatu Sumana. A takaice a cewa alkaluma bi sau da kafa a bisa kasuwanni a kan tsarin kula da cimaka na duniya. Dalilai da dama ne suke zama silar hauhawar farashin wasu kayayyakin masarufi. Akwai hana fita da cimaka da kuma karuwar buƙatar cimaka musamman tsari na sayan cimaka daga gwamnati inda 'yan kasuwa suna ƙoƙarin adana cimaka da kuma tsarin gaggawa wanda hakan ya taimaka wajen hauhawa farashi. har yanzu dai ana tsammanin za a ci gaba da samun hauhawar farashin cimaka a wannan wata tare da kusantowar lokacin azumi wanda lokaci ne da ake samun karuwar buƙatar cimaka wannan yanayi yana iya shafar iyalai da ba su da ƙarfin samun kayayyakin masarufi wanda hakan yana buƙatar sa idon hukumomi da ƙungiyoyi domin tsaida raɗaɗin hauhawar ƙarancin cimaka a cewar alkaluma Gundumar Boso da ke jihar Difa ta yi fama da rigingimu tsakanin makama kifi da kuma manoma na tsawon shekaru da dama. Amma yau kasancewar dukkan bangarorin masu ruwa tsaki cikin sha'anin sun kama tare da hukumomi kwanciyar hankali ta soma sauka tsakanin mutanen karkarar in shi abba gana inusa wani jagoran al'umma a boso a hira shi da abdullahi maina A gaskiya idan a baya aka diba tsakanin masu kama kihi da su manoma, kamar rikicin yana iya kai su hamma ga ya kai an rasa rayuka tsakanin su wannan bangare guda biyu ke. Kuma masha Allah yau da gobe alhamdulillah mun samu canji sosai fiye da yanda ba mu yi tsammani ba. Kamar dalilan da ya sa musamman ma aka samu eh, canji a tsakanin su duba da rishin jituwa a baya tsakanin su wannan manoma da kuma su masu kama kihi. Ibrahim an waye musu kai sosai game daga irin hanyoyi da za su bi domin a samu zaman lahiya tsakanin wannan mutanen biyu da kuma dangantaka su ta karfafa. Kenan a cikin rayuwarmu na yau da kullum babu abin da ya kai zaman lahiya. Kenan su wannan bangarori guda biyu sun gane to alhamdulillahi mun gode ma Allah. Jiya ne aka yi bikin zagarawar ranar rediyo ta duniya a birnin Kwanne wakilinmu ya tattake inda ya tattauna da 'yan ƙasa a game da muhimmancin labarai da ake watsawa ta rediyo. Gahirar da ta haɗa su da Haruna Ibrahim. radio suna da mahimmanci sosai sosai dan ni nan da kaga na haura shekara talatin ina sauraron radio dan ni labari duk in ba gidan radio ne ji shi ba to gaskiya labarin nan ban cika bashi mahimmanci ba don waɗannan kafafen sadarwa da ka kaga yanzu sun bullo to sai kaga ka saurari labari yau gobe sai ka ji ba gaskiya na ba ba haka dan shi ni ba ni ba su mahimmanci so da dama dai mun tashi mun ga iyaye da kakanni suna sauraren shi da haka mu ma muka biyo baya muna sauraren saurare kuma baka iya jin wani labarin duniya sai ta gidan rediyo zaka iya jin shi social media duka suna yatsa labaru amma idan ka ji ga radiyo wannan kana iya tabbatar da gaskiya ne sai rahoton namu na musamman a rahoton musamman na yau za ku ji labarin fitaccen dan wasan al'adu na niger al'ummar nijar na alfahari da shi sosai a matsayinsa na mai wasan kwaikwayo shine ya shi dogo wanda aka fi sani da sunan ciwake mutumin da ke da shekaru 84 a yau a duniya ba a ganinsa sosai a fagen wasanni amma kuma yana ci gaba da taka rawa samira rafi ta shirya muna rahoto kan rayuwar mutumin da kuma fasarar rahoton nata daga hawa usman malamin makaranta ya ji dogo lokacin da yake cikin yarintar shi mutum ne mai shawar al'adu da rubutu bayan ya yi karatun shi a burkina faso ya sake dawowa niger inda ya shiga koyarwa duk da haka yana shawar wasan kwaikwayo yanzu haka wasu na ɗauka na a matsayin ma'aikaci a ofishin ministan al'adu alhali ni ina a bangaren ofishin ministan koyarwa ne sha'awar rungumar al'adu ya zo ne tun lokacin da muke makarantar firamare wanda muke tsara wasan kwaikwayo saboda ƙarshen kowace shekara sai mun tsara wani abu kafin a je hutu ta ne muka shiga cikin wannan harka muna yin wasan kwaikwayo a gaban fadar sarki mun tafi har maradi a shekara 1953 da 1954 sai gashi ya hada tawagar shi ta wasan kwaikwayo suna tiyatar a talbijin. Na tsinci kaina a gaban talabijin a shekarar 1967 a Zandar. Daga nan ne abun ya soma. Sai abun ya haɓaka jama'a unguwa da ke kusa da gidan samari da 'yan mata suke son abun. Na samu 'yan wasa da yawa da suke ƙaunar abun. plein d'acteurs qui aimaient la chose. Bayan shekaru da dama, Yashi Dogo ya yi tiyatar masu yawa kuma yana ci gaba da wannan harkar. a yanzu ina hawa dandali misali idan matsayi ne na tsoho ina iya yi ba tare da an gano bana gani ba amma yanzu jama'a sun gane makaho ne ni amma bai hana na yi wasa tsawon shekarun da ya gi cikin wannan sana'ar ta tiyatar ya shi dogo ya hada tufafi da wasu kayayyakin gargajiya da yake da gurin nuna su ga matasa nan gaba ce ni ba mutum ne da yake son adana kayan tarihi ba, amma na fi son adana kaya na da. Ina da kayayyakin gargajiya na da da yawa, sai nake tunanin me zai hana na yi karamin gidan adana kayan tarihi inda zan ajiye su, saboda yanzu suna ajiye ne a cikin wani Ya Yaji dogo fitacce ne a bangaren tsare al'adu duk da shekarun shi. A cikin shirin nan na fidda gwannan da suka nuna jajircewa cikin ayyukansu, shirin na tarmamumu ya bashi lambar yabo. To, Marila, masu aure da haka muka karshen labarin na yau sai kuma wani lokaci da Allah ya mu a huta lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Kuna iya sake sauraron labaru da rahotannin musamman ta hanyar kiran lambar 325 layin Airtel kyauta har so biyar. Za a cire muku dala uku idan kuka wuce haka. Sauran shirye-shirye a kan manhajar Studio Kalangu da kuke iya saukewa ta Play Store.